يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا جماعة فرقوا أو تنقل قعدة bayan jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 Zulqa'ada ɗaya daga cikin watannin aikin hajji balma shine watan tsakiya kenan daga cikin watannin aikin hajji alhajju ashhurun ma'lumat فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج أشهر معلومات وتدريكني كما daga shawwal sai wannan wata zulqa'ada sai mai kamawa zulhijja to gaskiya muna season da me yawa muna season aikin to ba zai kyau kuma mu kasance mun yi wani direction daban al'ummar duniya kuma sun yi wani direction daban ba yanzu duka karatu zai karkata akalan shi zuwa abin da ake ciki shine madrasatul hajji makarantar aikin hajji kuma har yanzu zulqa'ada abu na biyu yana ɗaya daga cikin watanni masu alfarma watanni masu alfarma inna iddatash shuhuri عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ومنها أربعة هرم النظر لازم يفسر من ثلاث متواليات أكسنا جيري ذو القعدة ذو الهجة المحرم في الرجب ونجد من رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان to karatun mana juma'a zai karkata akala zuwa akhta al-hujjaj wal mu'tamiri kurakurai da ake yi lokacin aikin hajji ko umara gaba kafin mu gane kurakuran dole sai mun gane asalin sunnar to muka gane sunnar wannan zai ba mu dama duk abinda ba sunna ba ya zama mai kuskure ke shi aikin hajji ya kasu kashi uku akwai aikin hajji tilo akwai kuma wanda za a fara umara daban sai ka zo kai aikin hajji umara hannun dama ke aikin hajji hannun hagu to kafin ka zo ka sa shi aikin umara da aikin hajji a rabe arabe shi ne ce tamattu to a haɗe shi ne alkiranu ka gwama aikin haji da umara ke to tilo shi ne ifirani to maza Allah sallallahu Alaihi wasallam aikin hajjin da ya yi kwalli ɗaya tilo ibn al-qayyim a cikin zazul ma'ad fi hadi khairul ibad yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ni saboda dalilai kusan ashirin da ɗori kuma hadisan dukkansu ingantattu suna gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kirani mana kirani shine in ka taho da hadayarka to mafifici dai ka tafi makka da hadayarka mafifici ka yi kirani ka tafi ba ka da hadaya mafifici ka yi tamatoyi sannan kuma ka yi aikin kumara ka dawo ka koma aikin hajji to shi kenan sai ka yi ifradi ke amma ka tafi kawai tafiya ɗaya ka ce za ka yi ifradi Ka wannan ba shi ne fahimtar magabata yau masu ifradi shi ne za su yi tafiya biyu kama ce ka je ka yi umara kuma ka dawo ka koma to shi ne sai ka yi aikin hajji kawai tunda umaran ka riga ka yi ta to yanzu muka ɗauki aikin hajjin mu ɗauki umara mu gane dai ayyukan da ake a takaice kafin sai mu zo mu karanta akhta kurakuran da ake samu al'amarin farko kana so ka je aikin hajji ko umara dole sai ka fara daga miƙati annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sanya mawaƙi miƙatin farko miƙatin mutanen madina zulhulaifa in dai kana madina to babu dama ka wuce wannan guri sai kai harama to kaga kana wucewa ana ce kai kuskure ke akwai jufa na mutanen sha, da wanda suke bayan sha. sannan akwai yalamlam mutanen yaman sannan akwai karmul manazil sannan akwai zatu irkin to gurin ake fara ɗaukar niyya da za ka yi harama da shi imma aikin umara ne ko aikin haji ne ko aikin haji da umara ne don za ka ɗauki umara sai labbai wa umratan bayan ka cire duk abin da za ka cire na harama kawai za ka yi harama fi rida'in wa izarin wa na'alaini rida mayafi izar kwarjalle da kuma silifas guda biyu to za ka yi harama labbai wa umara daga nan ka fara talbiya labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik sai an je garin makka yanzu ana zuwa garin makka zaka yanke talbiya sai kuma fara shirye-shiryen tafiya masjidul haram don yin tsawafi yanzu dai mariga mun ɗauki haraman Umaraki. to idan kirani za ka ɗauka to tun daga can miƙatin za ka ce labbaik Allahumma umratan fi hijja umra fi hijja mana umara a cikin aikin haji agwa ke. in kuma ka gani faradin za ka yi shi ba yanka wasu kuma suna yin shi ne fa dan babu yanka shi ne kawai Daga wannan ta ɓaci mai da yawa dan ba yanka shi za ka yi faradi to kaga aikin ma ka nemi ladan shi a gurin Allah ina yake Allahu ala to ma ifradin za ka yi kaga zai zama labbaik Allahumma hajja yanzu dukkan su dai suka dunguma suka je garin makka al'amarin farko shine an shiga masallaci ke shi ma akwai kurakurai da yawa wajen shiga masallaci inda baka iya shiga nan masallacin ba to can ma baka iya to farko yanzu mun riga mun shiga al'amarin farko za mu fara tawafi ke wannan tawafin ana ce mai tawaful kudu tawaful kudu to shi akwai sunnoni da ya kamata ka kiyaye lokacin tsawafin kudu yau za ka fara da hajar aswad in ka samu dama ka sumbance shi amma yanzu baka da dama ma ka sumbanta saboda mai adaga an kewaye shi kuma ga dakaru a wurin suna jiran ko wani dan ta'adda zai ma hajarul aswad ta'addanci to tunda kowace gwamnati za ta nada siyasa to kar ka tsoma musu baki a cikin siyasa ka ka na bakin fata kuma dan Najeriya to kaga ba ruwanka a cikin al'amarin mai siyasan Saudiya ba ruwanka to ko a kasar kuma me ruwanka me naka cikin siyasan yan siyasa eh ba wani abu naka ciki to ka gare su ce to Allah ya sa dai a dan buku da a samu ana sumbantar hajar aswad shi ke naka to za ka sumbanci hajar aswad in ba dama ka bashi yanzu ma ba dama nuna shi Allahu akbar to za mu fara dawafi za ka fitar da kafadar ka ta dama wannan fitar da kafada kawai ana yin shi lokacin tsawaful kudu amma ala zai sarakai himma za ka ga tun daga miƙati wani ma tun daga airport za ka ga ya fitar da kama zafi to ga wannan sarkin himma ke kenan farfesa ke to ana fitar da kafada ne kawai cikin tsawaful kudu banda gurin ba gurin da ake fitar da da za ga wani sun fitar da kafada a arafa a muzalifa a mina ko ina ma su suna fitar da kafada akan safa akan marwa ko ina a sunna ne kawai a cikin mai tsawafin qudum kawai mana banda sauran tawafi tawafin shi ba fitar mai da kafada to sannan ka zaga a hukun farko da sassarfa domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarci haɓe su hikiman ta gushe amma har yanzu dai yana nan za a dinga yi kamar yadda suka yi to kaga yana daga cikin kurakurai a ce ukun farkon za ka zaga ba da sassarfa ba matukan dai babu cinkoso Zai mu zaga da sassarfa muna zagayewa zuwa gurin arrukunul yamani wannan sassarfan sai ya dakata sai ka dinga rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar har ka zo gurin daidai da hajarul aswad yanzu mun yi dai ke za ka sake zagayawa na biyu na uku to sassarfa ta kare wannan sassarfan da larabci ana ce mata arramlu shi kuma wancan fitar da kafada ana ce mai alistiba to sai su ɗauka wannan sai su maka a can wancan su mako shi a nan alistiba sai su fassara shi da me shi ne arramlu arramlu kuma sai su ce shi ne alistiba alistiba fitar da kafada a cikin dukkan ɗawafi ne ba wani ukun farko ba amma shi arramlu shine ukun farko kawai sassarfa ke to kana gama sai ka tafi bayan maqam ibrahim wattakhidhu min maqam ibrahim musalla wannan kamar shine abu na uku ke mun yi harama mun yi dawafi sai ka yi raka'a biyu bayan maqam ibrahim to akwai kurakurai da yawa da zaka samu na yin sallah bayan maqam ibrahim da shi kanshi makamu ibrahim din akwai kurakuri da zaka ga an gaya mana ce wannan kuskure ne can kuskure shafe-shafen kwalban da aka sa makamu ibrahim din a ciki wannan laisa mina sunna kwalba ce la taburu wa la tanfa idan nan karkasha sai dai kana so kai kallo menene ke gurin to ka ba idan ka abinci zaka je ka leka amma ba tare da ka shafi komai a ciki ba sannan kuma yana daga cikin kurakurai yin sallah gurin da mutane suke wucewa Yawan sallah za ka yi ne tare da sutura ka samu guri mai kyau da ba wanda zai zo ya gitta ta gabanka Kama yana daga cin abin da ake sakaci da shi sosai a harami rashin yin sallah ga sutura Yawan sai wanda ya san sunna sosai shi ne za ka ga ya damu da ne salla ila ce. kamar yadda Allah sa alaihi la Salli illa ila sutura karka kuskura kai sallah sai kana fuskantar sutura ok kaga wanda ya rike wannan to za ka ga ko an maka ne zai sallah zai samu sutura to kuma ka ji tsoron wucewa ta gaban mai salla musamman yana da sutura to zai ka ga wata mace ta zo gid za ta gidda kamar ka samu guri mai kyau location mai kyau to ba wanda zai zo yace ta gaban ka amma baka samu location mai kyau ka ce wai lalle ga makamu Ibrahim a bayan shi don akwai cinkoso ma murkushe ka za yi to kaga ka ja kanka kuskure ki za yi raka biyu fatiha da kuliyar wal kafirun raka ta biyu fatiha da kul huwallahu ahad yanzu mun gama abu na uku ke to yana ga cikin kuskure ka je ka karanta wata wani abu daban ba abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta to wajen karanta za zaka samu mana kurakuri da yawa kamar a can din kul ya ke karanta da kul huwallahu ahad to zaka samu kamar a yau juma'a in zaka ji limaman kowanne da irin nashi bashin hmm? maybe ya yi kutuba ne akan zakka to zai ka ji ya ɗauko inna masadaqatu fukara yi ko ya yi magana kan sallah to zai ka ya ɗauko ayoyin da suke maganar sallah hafizu ala salawati was wa al wusta wa qumu lillah ya zama dai akwai relationship tsakanin wai kutuban shi wai da abin da ya karanta hada khilafu sunna laysa min sunnah amma za ka samu wasu mama haka suka kullum da kullum haka to ka gwanda ya zama dan bidiya ke inda dai kullum da kullum bidiya amma wani lokaci wani lokaci ya ce babu laifi ko yana so ya dan sauƙaƙa mutane amma ba ka ba suratul jumu'a ka za ka yi sallah da yawa baka taɓa jin limai ya karanta suratul jumu'a cikakkiya kuma akwai wahala ba musamman nan gari a raka ta biyu suratul munafiqun yana wahala to amma sabbi isma rabbikal a'la ya wannan shi ana samu da kuma halata ka hadithul ghashiya wani su limaman suna kokari matuƙa ko wani masallatan limaman suna kokari wajen kafiyar wayannan surori guda biyu kamar haramin makka madina mafi yawanci zaka ji suratul a'la suratul ghashiya kamar su masallatai za ka samu a'a shi kawai bai cakko gurin da ya gaya mai ne to kuma annabi sai fa marra ba an sunnati ba fa laysa minni ba kar ka dauka wannan ba wani abu bane wani abu ne abin da yake zuwa sati sati kai kuma yake je ka bugo wani guri daban kamar sallar asuba ne ranar juma'a kaga sunna shine karanta suratul sajada a raka'a ta biyu a karanta suratul insan to sai ka ji kuma wani ya kamo suratul kafi suratul kafi kuma diman da'iman suratul kafi ah, laifin mai sunna sunna shi ne ka karanta abinda Annabi sallallahu alaihi ne ke karanta to ga sallar isha Annabi sallallahu ce kai mu'azu kana so ka zama fitinan ne in za ka ma mutane sallah ka dinga karanta irin su sabbi wa shamsi wal layli to kaga irin surorin da ake so a karanta kenan cikin me sallar isha idan muka je muka kamo yanzu gurare can can can can to kaga shi ma yana daga cikin me yana da cikin kurakure to almuhim sallar da ya raka a biyu ne bayan maqamu ibrahim idan mun gama wannan zaka iya dawowa ka kambanci hajarul aswad yanzu a'a ba zai yi ba to shikenan wuce kawai zuwa dutsen safa tunda daga nan makamu ibrahim za ka yi dama ke e za ka yi dama kaɗan za ka ji babu safa zai ka bi gurin kana kusa da gurin ce inna safa wal marwata min sha'irillah tun ka hau kan dutsen sai ka fuskanci alƙibla to shi ma akwai tarin kurakure a gurin da wani suke yi فيك قد كنت الكبلة لا إله إلا الله ذو الأشريك لا له الملك ولو الحمد هو على كل شيء قدير وأنه قوة إيتها فما أتفهم بقوة إيكيب لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فيك أدى هدو كي أدوى كي أدوى كساك ميميتا كي أدوى كساك ميميتا كي أدوى كساك ميميتا كي أدوى إن ذكر من أدوى كان دوزن to yana ga cin kurakure rashin yin addu'a da yuton kawai eh zaga wani su zagayawa kai suke to kaga hada khata ta dan nutsu mana da ya kai addu'a baka san yana yiwa a cikin addu'o'in nan su addu'o'in Allah zai karba maka in ba karba akan dutsen safa ba maybe akan dutsen marwa za a karba maybe addu'a ka ta farko an yi fatali da ita kamar maybe ta biyun za a karba ko ta uku to duk lokacin da ka tsaya kan dutsen safa za ka maimaita addu'a su uku duk lokacin da ka tsaya kan dutsen marwa za ka maimaita addu'a su uku to a ƙarshen ƙarshe za ka ga tsayi wanda kai akan dutsen safa ka yi tsayuwa hudu ne da addu'o'i uku uku to zai zama uku so hudu sha biyu ke a dutsen marwa ma haka kaga ka maimaita addu'a dozin ɗaya a nan dutsen safa dozin ɗaya a kan dutsen marwa mana yanzu muna kan dutsen safa in muka gama la ilaha illallah la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda to zai ka daga hannu kai addu'a ka maimaita to uku kenan to yanzu mun tafi zuwa marwa ɗaya kenan a can ma za ka tsaya ka yi addu'a to uku uku to idan muka dawo zuwa safa kaga ya zama biyu mu koma marwa uku mu dawo safa hudu mu koma marwa biyar mu koma safa shida to tsayuwan safa ya kare ke in sai mu koma marwa bakwai ke yau ka fara da safa ka kare da marwa ma ya ka samu kanka ka fara da safa ka ƙare da safa ya oke akwai kuskure ke ko kuma kwantirari ma gaba daya ka fara da marwa ka ƙare da marwa to sai na ka fito ke na yalaci ya fara da marwa ya ƙare da marwa kuskure ne wannan kamar da ka fara da safa ka ƙare da safa kuskure ne dole ka fara da safa abda'u bima bada Allahu bihi sannan a ƙarshen za ka samu ka ƙare a kan dutsen marwa shi ne na bakwai ke to akwai tarin kurakurai shi ma da ake a wajen sa'ayi za mu zo mu to abu na ƙarshe a umara shi ne sai mu aski ko mu saisaye la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhallikina ru'usakum kaga muhallikin aski kwalkwabo kenan wa muqassirin ko kuma saisaye kaga nan Allah ya ambata kwalkwabo da farko da wanda yake cewa suratul baqara wala tahliqu ru'usakum alhalq kwalkwabo to shine mafi bici kaga cewa kai gaye ne menene menene kai haba kai kwalkwabo to ka rasa rahmar Allah ne ka yi hasara rahma ka zubar da rahma ka yi barin rahma a gurin da ya kamata ce ka yi kwalkwabo in dai akwai sauran lokaci musamman da suka tafi jin yanzu kaga akwai sauran lokaci kafin a ce har hijja ya kama har a ɗauki haraman aikin hajji yawa gafin nan gashi ya sake fitowa kuma sai ka sake kwalkwabo kaga rahma koya ke masha Allah to akwai tarin kurakurai wajen aski shi ma askin nan abdullahi ibn umar ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil qada'i manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana qaza mana ya hana askin gayu ke askin gayu ya askin gayu yake shine a aske wani guri a bar wani wuri yau mala ya sa mana akhta ta ta'allaqu bil halki wat tafsir بعض الناس يهلك بعض رأسه حلقا تاما بالموسى ويبكي البقية zai sa ya kwalkwabo amma zai dan bar wani cinko ko toliya ake cewa sahi abinda da yake daidai alayhi an yi halika jami'a ra'sihi idza arada halqahu dole ka daidaita sau yanzu ka duba ƴaƴan musulmai kawukan su ba sa daidaita sau sai ka ga tudu da kwari E nan yayi tudu nan yayi kwari nan yayi gangara kaga wannan mukhalafa ne sunna in kuma mutum ya mutu a haka fa a haka za a tayar da shi bai samu kyakkyawan cikawa ba ke gobe kiyama ta da mutum da irin wannan kai da ko a nan duniya in mutum ya mutu ya ce wannan musulmi ne kuwa musulmi ne wannan kuwa za ka ji ana shakka amma kanka da shiga irin na musulmi a ce wannan musulmi ne wannan musulmi ne maybe za ya gane kai kai musulmi ne don sabuwa imma goshi ko hanci ko yawa gurin sujjada kafarka za ka ga akwai dan abin da ake iya ganewa ke wannan yana sallah wannan masallaci ne ko kuma a ce eh, an ganka da hula an ganka da jamfa to duka irin wannan dai alamu ne yau an ganka da gemu ka ba kai yi isbali ba sai oke wannan irin wandan ustazan nan ne wannan musulmi ne don man ganka da pencil ya za a gane kai musulmi ne an gane pencil ai wani wando can har ya shiga ya yi kwana ba kai abin ya yi yawa to kan kuskure ne ke kasance ka aske wani guri ka bar wani guri amma gayu dai suna yi kuma sun sun zaɓa ka shi ne fi musu kuskure ne wannan to yanzu mun ƙara umara ke to wannan a takaice a takaice ke to sai ranar takwas ga wata sai a ɗauki haramin aikin hajji yanzu duk in ka je ma da wuri iya abin da za ka yi kenan umara sai dai kuma me kana da dama ka dinga ɗawafi na nafila shi kenan amma ban da shi babu wani aikin da za ka ƙara yi amma wani da yawa za ka ji wani sauke da safe zai tafi ya umara umarar ta waye ta baban shi da rana zai koma umarar waye wannan na kakan shi ne na wajen goba da yamma ma zai koma wannan ta waye ne ya ce ta bazawar shi ce kaga useless wannan sunan shi useless to za ka ga wannan shi ma kuskure ne amma suna yin shi sosai sosai wai kafin ya dawo sai ce ma a ah, kai na yi umara har hamsin kaga wannan jirgin shirme ke ba kaɗan ba fa wallahi za ka samu mutane da yawa suna wannan shirman to ba wani sahabin da bayan ya yi umara kuma ya sake ɗaukar wata umara babu aisha ce kaɗai ita ma da larura mun karanta wannan da safe yau ke ita ma dan larura ta fara umaranta al'ada ya hana ta to nan sai ce ki shigar da umaranki cikin aikin hajjin ki mana kamar tabbata bata ce a duk mata za su koma matan ka ya rasulullah su koma da aikin hajji da umara ni kuma koma da aikin hajji to yana so ya daɗaɗa mata ce to kai abdurrahman zo ka raka ci san yi ka ɗauko harama daga can ok shi abdurrahman bai san ladan umara ba ɗan uwanta sai ya raka ta shi kuma ya dawo zero Kare ya nuna maka sabai ba san wata umara kuma bayan umara da mutum ne ba in kai umara shi nan hala ka zauna ka ta wafin kai abin maka alkhairi to yana daga cin kurakure a cewa za ta maimaita mai umara umara umara umara a rana ɗaya ga mutum ya umara goma ha hada khata to kuma mutum ya kauce sunna fa Allah ya mayar mai da kayan shi to kaga sai ranar takwas sai a ɗauki harama da aikin hajji yau mu tarwiya kenan daga nan mu karanta ranakun muka zo sai mu fara shi insha Allah ranakun aikin hajji duka duka ranaku shida ne ranaku shida rana ta farko ita ce yau mu tarwiya rana ta takwas kenan ranar takwas ga wata a ranar alhazai suke ɗunguma zuwa mina shi wanda ya umaran nan kaga daman ya warware harama shi to a ranar zai sake harama daga nan garin makka amma wanda yake ifradi ko Irani, daman tun yana cikin harama shi ba abin da ya warware kawai za ce ya yi ɗawafi ya yi sa'ayi sai ya dakata Bai zai ƙara komai ba kuma na aikin haji zai ranar takwas ga wata tun dai haka ne za ka je da wuri ka ga gwanda ka yi ta matu yake ka fara umara ka dan huta amma ba ka ba kana cin haraman ka fa ba da ma ka cire kaza ba da ma ka yi kaza ba da ma ka yi duk mahzuratul ihram yana kan shi to ranar takwas yau mu tarbiyya za mu zo mu ji ina da ina ke zuwa da kuma me kurakuran da ake gudu ranar tara ga wata yau mu arafa babbar rana ke khairul du'a'i du'a'u yawmi arafa وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا الله لا شريك له له الملك وله الحمد كل شيء قدير يوم za mu je arafa sannan mu dawo muzdalifa har mu kwana ma zuwa ranar goma ga wata muna nan muzdalifa to mun shigo ranar goma ga wata yawmul hajjil akbar yawmul hajjil akbar a ranar ne ake fara jifan jamratul aqaba to shi ma zaka samu akwai wani su kurakure wajen jifa din tarin kurakure to sannan kuma za a yi yanka sai a yi aski sai kuma a yi tsawaful ifada sannan sai mu koma mina mu kwana a can daga muka kwana mun shiga ranar sha ɗaya ke mulƙar qarri kenan yawmul qar me yasa yake ce mata yawmul qar kaga irin wannan sunan ba kowa ya san shi ba yawmul qar domin duk alhazai ga ɗaya sun tattaro sun koma mina ya kirruna bi mina to sai ranar sha biyu ga wata ana ce mai yawmun nafaril awwal ga wanda suke yan gaggawa yan ujila babu laifi fa man ta'ajjala fi yawmaini to kaga shine yawmun nafaril awwal to sannan ranar goma sha uku shine yawmun nafar sani na uku na biyun ke, mana shine na ƙarshe to amma ka tattara su gaba ɗaya kawai a sauƙaƙe ka ce ayyamu ta ayyamu Ka kaga amina kawai mun ja kwana uku to tsaron kwana uku yau shi ne tsakanin mina yau kaga yanzu mina an ƙara mata kwana ɗaya a can na farkon ga kuma kwanaki uku ya zama kwanaki hudu ke kwanaki hudu ake amina to aikin haji kuma ba wani gurin da ake kwana hudu sai mina dai to kaga arafa daga azahar ne zuwa la'asar da aka hada zuwa faduwar rana shi shikenan kun bar wurin muzdalifa fa daga magariba zuwa isha a kwanta zuwa asuba an bar wurin to ina ne dama ake dadewa mina to wannan su ne kwanakin aikin hajji guda nawa guda shida maximum ke minimum kwanaki nawa biyar manan kai jifa kwanaki biyu kala ranar sha ɗaya sha biyu ya halatta ka je ka yi tsawaful wada sai ka dawo gida babu shi amma duka Allah ce ta, ka wadda Allah wa alamu annakum ilaihi, tuhsharun insha Allah za mu bi أخطاء مسمّن نقولنا لتاب دليل الحاج والمعتمر ما نبي يقول قريا كامنا أخطاء يقو فيها بعض الحجاج والمعتمرين يا كامنا أخطاء تتعلق بالإهرام من الميقات أخطاء تتعلق بلباس الإهرام في كان شيء أبن ذاك أو في كرة كري أخطاء تتعلق بالتلبية ويذكر كري ذاكي بالتلبية talbiyan ma ya ka yi to za ka samu akwai kurakure akhta ta ta'allaqu bi dukhuli ila al-masjid al-haram ya ba ke shiga masallaci mai alfarma akwai kurakure a gurin akhta ta ta'allaqu bi tawaf to dai ban karanta ba ba karanta mun ba kawai zan je ina ta kuskure ne ni kuma dauka wai daidai nake akhta ta ta'allaqu bi istilami al-hajar al-aswad wa rukn al-yamani akhta ta ta'allaqu bi istilami al-ka'bati ita kanta ka'aban aje ana ta shafe-shafe akwai kurakure da yawa guri biyu ne za ka taɓa ya bani hajarul aswad ba ma ka je kana ta wani shafe-shafe ka'aba ko kana ta taɓa kyallen ka'aba la akhta ta bin bi a asna'i tsawa. to zikirin da ake yi za ka samu akwai 'yan cuwa-cuwa gurin eh, har sai da littafai suke yi wai a zagawan farko ga abin da za a faɗa zagawa na biyu ga abin da za a faɗa zagawa na uku akwai mutsawifi da kuma ban san ko yanzu har suna da harin ba mutsawifi ko zai sa alkyabba ne ya ganka da ɗan dama dama eh ko za ce eh tsawaf tsawaf to ko sai ka dinga bin shi yana rabbana rabbana adina adina fi الدنيا hasana hasana wa fil akhirati hasana wa qina mana yana karanta da kai ma kana karanta gan ba jahili wa za ma wannan ya just wasting mai kan kana bata min lokaci ne kawai wai sai ya faɗa faka ka faɗa ba ko musamman shi wa gabanin kasashe wallahi haka za ka samu idan ka gane mutum wani ne za ka samu an haɗa shi da askarawa da bindigogi Oke, in ka gaira wannan mutumin an sa shi a tsakiya to shi wani babba ne a duniya ko baki ne ko ja ne kamar za ka ji dai tarin shirme ne duk da cewa an hada shi da manya askarawa da magani shi ne ake jin rabbana rabbana A'dina, A'dina; fi duniya fi duniya sai to alhamdulillah alladhi amali min mabtalakum bi ko an je safa ma za ka ga duk shirman ne za ka ga bayan Allah ko sun tsaya suna addu'a amma shi zai dai a dinga jan shi kawai to akwai akhta tata'allaqu bi rak'atayn ba'da sawa akwai akhta ta ta'allaqu bi maqami ibrahim gajo in an biya maka guri ma'ana wajen shafa shafan nan da wani tawassuli tawassuli da za yi da dutse la akhta ta ta'allaqu bi sa'i bayna safa wal marwa akhta ta ta'allaqu bil halqi wat tafsir kurakure na aski ko sai sai akhta ta ta'allaqu bil ihram bil hajj shi kanki ihramin ya ake yin shi amma ta ta'allaku bil wuqufi bi arafa Wani su kurakure ne su mahajjata suke yi a tsayuwan arafa sai wani ce wa yi lalle sai ya je ya hau jabalun rahma za mu yanzu a can Ba wani alhaji na ana cewa kar ka je ba ya ce sai ya je da ya je ko sai aka yanke mai guziri kakaf kakaf guzirin aka yanke mai to ga wannan babban kuskure ne kuma mutum ya tafi makka da niyan ya je ya yi sani wani fa da niyan zai tafi ke wani zai tafi kawai da niyan ya yi 419 a ta gamfarin iyayenmu da kakanninmu cikin fulani da kaga shi bai san mai san ba ko eh, in ya bada mai sanko idan eh, a ɗari libyan an ta ko riyal goma riyal goma ɗaɗɗaya ɗaɗɗayan nan aka ba shi ke na an ba shi canji eh, a ta damfarar mutane ga wannan shi ma kuskure ne fa ma utitu min shay'in fa mata'ul hayatid dunya ma ma inda Allah khairun wa abqa lil ladina amanu ala rabbihim yatawakkalun amma mutum je makka wai da damfara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ya je makka ko mace ta je makka da niyyar zina kawai zina ko shi ya tafi makka da niyyar wai zai je yi wafi to kaga wannan ma ya wuce kuskure ya wuce ya kai gangan ke amma ta ta'allaku bil wuquf bi arafa kurakure tsayuwan arafa akwai kurakure sannan akwai aqsa ta ta'allaku bil insirafi ila muzdalifa in an gama tsayuwan arafa kuma za a zo muzdalifa akwai kurakuren da ake yi sai kuma aqsa ta ta'allaku bi zabihil hadi kurakure wajen yanka hadaya oke ko yanka ma sai an koya mun in yadda sai an koya mun ba koya mun ba yadda zan yankan ma za ka ga kukuri idan ka kwantar da dabban ma sai ka kwantar da ita kwantarari ba hmm? yadda ta malam zai kwantar in shi ne an ce a kai wa malam kaza a yanka kaga malam sarkin himma sarkin hidima an bala'ire da malamai wai kaza fa zai yanka wai wa zai yanka kai wa malam sannan kuma an yanka ko kimiyya ɗaya ba zai gani ba goge ana ba da gunduma ana ba to daga bai kamata a ce wa malami wai shi aikin shi kawai in kana da suna a gida ya zo rasa maka suna in an yi rasuwa a kira shi ya yi wankan gawa a ce shi ake cewa liman gatan gawa ko ko gatan kowa ne sannan kuma ya mata sallah sannan kuma a je makabarta a ce to malam bismillah wai yayi wa'azi duk dai malam a mata addu'a zama kuma ba kwa himmatuwa da limaman sai ga limami yana ta hamma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un takalmin liman ya ce alama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ga duka wannan bai dace ya kamata a ce akwai wani salari na musamman kallu sai da ce irin dubu hamsin dubu saba'in dubu ɗaya kajo ne ce sha ke tsara ku iya bakin yana da kyau yana da kyau ka duba fasoci haka ne sun suke ma eh, suka eh, ya haka suke ma fasoci su ne babun mamaki bin faso a Najeriya na da private jet wani malami ne a nan Najeriya yake da private jet wanda wasu bakaken dogayen motoci shi nan amma wake da private jet sai faso to dai na ke samun kudin nan Allahu a'lam almuhim akwai akhta ta ta'allaqu bil insirafi ila muzdalifa akwai akhta ta ta'allaqu bi dhabihi al yankan nan sai an koya mu ya zagi amma duk da cewa sun dauki ma'aikata barkate kawai aikin yanka da fiɗa shike wani kawai aikin shi yanka in ka ji zaka ga yadda suke yanka wani kuma aikin shi kawai fiɗa wani aikin shi kawai ya daddatsa nama a nan kenan sannan kuma akwai akhba ta ta'allaqu bi ramyil jamara wajen jifa akwai tarin kurakurai sannan kuma akwai akhba ta ta'allaqu bi tawafil wada to ne bi wannan sune karatukan da zamu yi dauka a majalisin juma'a juma'a ce mana majalisan mun rarraba karatun aikin haji kowane majalisi da abin da zamu yi jirin ne to yana da kyau ban san ko za ku yi samun littafin ba amma dai zai maka wahala wannan yuhuda wala ba. kyauta suke bayarwa ba da biyarwa ba ne to kaga zai ma wahala sai dai wani ya kawo maka tsaraba don ba za a iya samu ba maybe a iya samun wasu shafuffuka ko da shafi biyar ne shafi shida tunda zai zama two in one ne to iya gurin ma ba shi da yawa gaba ɗaya gaba ɗaya daga shafi na hamsin da tara zuwa shafi na saba'in da shida tunda two in one ne zai fita da wuce shafi ashirin ba ke ko shafi goma sha to Allah mai yuma da kuka ya dakatar mu fi duniyar akhira sai kasance a gurin malam masu kenan to ruwan da yake sun yi kirga daga masu fotokofi kuma sun iya shi sosai to kaga sai a sakin da za a fitar da al'amari Allah mai gima da kuka ta da mu duniyar mu da lahirar mu Allah ya sauka mana Allahumma kullu min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bainal ma'asi ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومدينا بأسماعنا وصالنا وقوتنا ما عندنا والعرض وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام بسم الله